Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gubal da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi. A yau ranar talata 4 ga watan Fabrairun shekarar 2020. cikin shirin za a ji cewa kamar sauran kasashe jamhuriyar niger na wayar da kai a yau kan cutar kensa a sanda sanin kai cuta ce wadda in an binciko ta tun tana farkonta ana iya ciwo kanta za kuma a ji cewa yayin da ake samun kalubalen tsaro a najeriya masana na ci gaba da hasashe kan musabbabin matsalar lamarin nan gazawa ce kawai ta shugabanci tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnatin tarayya za kuma a ji irin ƙoƙarin da ƙasar ghana ke yi a wajen kwasar mutanenta daga china kamar kowace ranar talata abdulaziz adali toro na tafa da shirin nasa na kowa ya bar gida muna kuma tafa da sharhin jaridun niger sai kuma wasu ra'ayoyi masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Daniel Arab Moy tsohon malamin makaranta da ya zama shugaban kasar Kenya mafi dadewa akan mulki wanda ya jagoranci kasar tsawon shekaru na danniya da taɓarɓarewa tattalin arziki wanda tsananin almundahana ya haddasa ya mutu yana da shekaru 95 a duniya. Yau talata shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da mutuwar Moy Moy, wanda ya shugabanci Kenya har tsawon shekaru 24 ya kwashe sama da wata yana kwance a asibiti. Duk da cewa masu suka na kiran Moy da mai mulkin kama karya, Moy ya samu gagarumin goyon baya daga yawancin 'yan kasar Kenya ana masa kallon wanda zai kawo haɗin kai lokacin da ya karɓi mulki bayan da shugaban ƙasa Jomo Kenyatta ya mutu akan mulki a shekarar 1978. Marasa lafiya da ke dauke da kwayar cutar coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai gadaje dubu da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da yawan mutanen da annobar ta kashe ya kai 425 a ƙasar china kaɗai yau talata jami'ai a ƙasar china sun ce zuwa yanzu yawan mutanen da suka kamu da cutar sun kai 20,438 hukumar lafiya ta duniya ta ce tana tsammanin yawan waɗanda suka mutun zai cira da zarar an samu sakamakon dabban mutanen da aka yi wa gwaji yawancin waɗanda suka kamu da wannan cuta suna ƙasar china duk da yake akwai kusan waɗanda suka kamu 150 a sauran ƙasashe jami'ai a china sun ce sama da ma'aikata 7,500 ne suka yi aikin gina sabon asibitin a birnin wuhan birnin da ke zama cibiyar annobar. a ɗaya bangaren kuma masana kimiyya a china sun ce sabuwar kwayar cutar coronavirus ta kashe akalla mutum 425 da alamar ta samo asali ne daga jemagi a wani sabon bincike da aka wallafa jiya litinin a wata mujalla mai suna nature ko muhalli masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin ɗari na halittar coronavirus tana da alaka da kwayar cutar da aka samu a jemagi a gundumar yunan da ke kudancin china binciken da ya nuna coronavirus yana da kama da cutar sars virus da kashi 80 cikin 100 wadda ta kashe sama da mutane 8 a shekarun 2002-2003 jami'an china dai ba san takamaimai ba ta yadda cutar ta shiga jikin mutane daga dabbobi ba amma sun yi imanin cewa wata buɗaɗɗiyar kasuwa a china inda ake sayar da naman dabbobin daji ta taka rawa. To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su zamu leƙa jamhuriyar Nijar wadda kamar sauran ƙasashen duniya ta mai da hankali yau kan yaƙi da cutar daji ko kensa daga birnin kwanni ga haruna mamman bako da cikakken rahoton. kamar a ko'ina a fadin duniya jamhuriyar niger ta bi sahun takwarorinta domin tunawa da ranar yaƙi da cutar daji ko cutar kansa a hudu ga wannan watan fabrairun wannan shekarar ta 2020 dr idi iliyasu mai nasara ne ya yi wa 'yan kasar tambihi da sunan hukumomin jamhuriyar ta niger game da wannan cutar ta daji ko cutar kansa a wannan shekara ta 2020 a kahohin gwamnatin kasar lomes estime que le cancer a fait 84 millions de morts entre 2005 Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta yi kisashin cewa mutane miliyon 84 ne suka sheka lahira sanadiyar cuta daji ko kuma cutar kansa tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2015. Game da yaƙi da cutar kansa ɗin ko cutar daji a jamhuriyar Nijar, ministan kiwon lafiyar ƙasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara yana mai cewa cewa jamhuriyar e Nijar tare da haɗin gwiwar IEA e cewa da hukumar da ke yaƙi da miyagun cututtuka ta duniya da miyagun sanadaran da suka haifar da haka sun gina wani wurin kulawa da cutar daji ko cutar kansa a jamhuriyar ta Nijar kuma tun cikin watan Oktoban shekara biyar ne aka soma ta ce wannan cutar a wannan wurin hasali ma gwamnati jamhuriyar ta Nijar ta ware miliyon 850 na sefa a cikin kasafin kudinta na shekara 2018 domin kammala waɗannan ayyukan kuma gwamnatin ta kashe miliyon sefa 300 a shekara 2019 domin sayan manyan na'urorin bincike da warkar da cutar ta kansa ko cutar daji. 300 millions ita mobilize pour l'achat et l'installation. A nata bangaren Dr. Anya Blanche, wakiliyar hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS a jamhuriyar Nijar bayani ta yi game da raunin kasashen nahiyar Afirka wajen tunkarar cutar kansa ko cutar daji. A yankin nahiyar Afirka akwai karamcin kayan aiki a asibitocin da ke kula da yaki da cutar kansa ko cutar daji kuma abin ya fi muni ne wajen yara kankan amfana da tsofaffi. Game da wannan ranar da kuma ƙara samun sani akan cutar ta daji ko cutar kansa Dr. Musa Adamu na babban asibitin birnin Kwanni ya yi mana ƙarin bayani. Barkacin wannan rana muke kira ga mutane. Da wannan cuta da aka ce ma kansar daji a sanda sanin kai cuta ce wadda in an binciko ta tun tana farkonta ana iya ciwo kanta mai in ta kai akwai lokacin da ita kai waɗansu stad wani lokaci ana ita nan a kowuya a ciwo kanta haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna, daga Nijar kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana, mu ji inda aka kwana game da ƙoƙarin ƙasar na kwasar mutanenta daga ƙasar China. Daga birnin Accra ga wakilinmu Ritwan Abbas da cikakken rahoton. Mukaddashin jakadar Ghana a China Dr. Charles Damina ya ce ana nan ana tantance ɗalibai. kuma batun kwasan 'yan Ghana zuwa gida shine abin da ya sha hankalin jakadanci. A lamari irin wannan ba za ka iya samun isasshen kuɗin zartar da aikin gaggawa ba, sai dai mun kufa bisa wannan mawuyacin aiki a cikin mawuyacin hali da muka sami kanmu. Muna mai da hankali kan raba ɗiyar Ghana a China gida biyu. Bangaren farko 'yan kasuwa ne da ke cikin kasar ta china ɗaya bangaren kuma shine mai da hankali akan ɗalibai ko da yake kuɗi da gwamnati ta wari ba kuɗi ne mai yawa ba za mu yi amfani da shi yadda ya kamata a cikin hali irin wannan lokacin aikin gaugawa kamar wannan zai yi wuya ka ce ka samu isasshen kuɗin zantar da wannan aiki mu dai godiya muke yi wa gwamnati game da bayar da wannan kuɗi yanzu abin da kurum muke jira shine umarni daga ghana dangane da maganar kwasar 'yan ganar zuwa gida da zaran haka ya samu za mu tuntuɓi waɗanda lamarin duk ya shafa dr damina ya yi kira ga ɗiyan ghana da ke cikin damuwa a ƙasar china su tuntuɓi jakadar ghana a china domin taimako gidan jakadanci a ƙarƙashin shugabancin jakadar ghana a nan ƙasar china ya buɗe ƙofar samun mafaka za ka iya amfani da tutar ecowas kuma mun bayar da tutar mu in kai ɗan ghana ne duk inda kake a china sai ka ji kana buƙatar ba da labarin wata alamar kamuwa da cutar zaɓin farko ka kira gidan jakadancin akan hotline ta ka bari su san inda kake haka kuma muna tuntuɓar hukumomin makarantu abin da nufi shine da zarar mutum ya shiga hali da yake zato na alamun cutar ta coronavirus ne maza ya kira waɗansu lambobi da aka bayar kamar haka 188-129-5904 da kuma 188 120 Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To gaida Ridwan. To sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku rahoto game da matsalar tsaro a Najeriya yanzu ba. Yanzu dai ga Safilu dauke da sauran labaran duniya. sojojin amurka sun lalata wasu rukunin gidajen kungiyar alshabab biyu sun kuma kashe akalla wani mayakin kungiyar a wani hari da suka kai kudancin somalia a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya litinin rundunar sojan amurka da ke afirka africom su ne suka kai hare-haren da haɗin gwiwa sojojin somalia gidajen biyu ɗaya a garin jamem ɗaya a jilef a ruguza su baki ɗaya afirkom ta ce ta ɗauki tsatsauran matakai domin tabbatar da ganin ba a samu asarar fararen hula ba a watan da ya gabata ne ƙungiyar alshabab ta kai hari sansanin soja a ƙasar kenya ta kashe sojan amurka ɗaya da wasu ma'aikatan fararen hula biyu alshabab dai ta kwashe sama da shekaru goma tana faɗa domin ganin ta kafa daular musulunci a somalia yawancin lokuta tana kai hare-hare a makwabciyar ƙasar kenya domin mayar da martani akan sojojin kenya da ke shiga somalia suka yi hare-hare. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da ke jagorantar karar neman tsige shugaban amurka donald trump da lauyoyinsa da ke kare shugaban sun gudanar da jawabansu na ƙarshe jiya litinin a shari'ar da ake a majalisar dattawa duk da cewa babu tabbacin za a wanke shi dan majalisa adam Schiff da ke jagorantar masu gabatar da karan trump kan laifuka biyu yayi wa sanatoci da za su yanke hukunci a shari'ar magana mai so rai cewa mun tabbatar da laifukan da ake zargin Donald Trump ya aikata. Ku yi shari'a adalci ku tabbatar da laifi a kansa. Amma lauyoyin da ke kare shugaba Trump sun kiran da a wanke shi lokacin da sanadocin za su kada ƙuri'a da yammacin gobe Laraba kan ko za a tsige shugaban Amurka na 45 daga mukaminsa. Lauyan Fadar White House Pat Spiloni, ya faɗa wa sanatocin cewa babu wata shaida da ke nuna trump ya yi ba daidai ba kuma maimakon tsige shi da mukaminsa abin da ya kamata a yi shine a bar masu kada ƙuri'a su yanke hukunci lokacin zaɓe ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban kwamandan ƙungiyar isis a siriya wanda a baya bayan na aka kama ƙasar faransa yana daga cikin waɗanda ke azabtarwa da aikata laifukan yaƙi akan fararen hula a siriya Majid Mustapha Name da aka fi sani da Islam Alosh an kama shi ne makon da ya gabata a birnin Marseille na Faransa kan laifukan da ke alaka da gallazawa da laifukan yaƙi da kuma hannu a ɓacewar sojoji a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Tsohon kaftin rundunar sojin Syria Alosh yana da hannu wajen kafa kungiyar Ja'ish Islam kungiyar 'yan awar mai tsauran ra'ayi da ke kusa da babban birnin Damascus na Syria. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kafin mu kai ga shirinmu na gaba shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ya yi da zamu za ku gefe guda Abdulaziz Adali Toro ya gabatar mana da shiri na gaba. Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi. Kasa wanda ba awa kasashe, da rago da ragga masu zama, wani Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sabon shekara ta 2020 da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu. mai suna kowa ya bar gida ka shi gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'arsu su kamar yadda wasu ku suka ji a makon da ya gabata mun tattauna ne da malama mary yar asalin kasar najeriya da kinan kasar amurka yanzu kuma ga ci gaba tattauna da mun kai tare da ita mijinki shekarar shi nawa ana amurka yanzu shekarar shi uku yana tafiya da na hudu kenan yana ta hudu iko allah haka ke kuma shekarun ke na biyu a can kaduna wani kauye kun kai to a kaduna ni da haifuwa na daga kagoro ne na aure mutumin kagoma mhm. a jama'a local government mhm. To yanzu haka tun da kun zauna a Amurka da ke da mijinki wani ɗallafi kuka kawo musu domin ku ga sun samu sauyin rayuwa? Makaranta ta kawo mu nan mhm. ba aiki ba. Eh. Saboda ka a matsayin makaranta kuma mhm. muna kokari ne da cewa mu ga mun biya kudin makaranta. Ah. Amma nan dai bai hana mu taimako ba mahaifin mai gidana ya yi rashin lafiya cikin kokarin da muke yin mun ga mun siya magani mun tura mashi sannan matan yayana ta rasu mun kokari mu ga mun tura ta muku iyakacin kokarin mu hmm, tura ta muku don janaiza to zaman mu a nan addu'an mu da fatan mu shine in Allah ya hore mana baya da za mu manta ta gida mm-hmm. domin inda muka fito kenan mm-hmm. ba wani wuri kamar gida gida gida wani nisan wuri bai raba mu bai zai taba sa mu manta da inda mu fito ba. Mm, Kinsa hausa na cewa kowa bar gida gida ma ya bar shi. ya kamar yadda na kan faɗi ba ya taba yin kudin da zai sa mu manta da inda mu fito ba. Mm. so duk tunaninmu da fatar mu wata rana mu yi taimako a gida mu kai taimako mu ga gida ta taimako na farin da yana zuciyarmu shine mu ga mun taimaka ma iyayenmu na biyu mu taimaka ma wa'anda na kasassu saboda su ma su iya sayawa ta kafa. Malam Mary wani kira gare ki ga waɗanda suka bar ƙasashen su sun je turai ko sun je ƙasashe daban kuma sun mance kwata-kwata da gida ba sa tunani ba sa taimaka ma kowa wani kira gare ki zuwa gare su kira na musamman. Kira na zuwa gare su shine su sani komin dadin da suke yi ji a nan nan ba zai taba zama gidan su ba domin bakwanci ne muka zo sannan su tuna da gida don zai kawo musu albarka a cikin rayuwarsu To sai kuma kira ga matasa waɗanda su a yanzu su ma suna shirye-shiryen barin gida suna so don sun ga abubuwan da ake gwada cikin talabijin cewa kasashen turai rayuwa haka take rayuwa haka ba su san abin nan ba gaskiya ba ne sai su sai da abin da suke su zo nan ga san asa in sun zo turai za su iske komi ha kyauta. Eh, kira da zai musu shine su sani da cewa zuwa kasan goje ko turai eh, suna da tunani ne mai kyau amma kan nan garin ba kamar da suna da tunani da cewa komai kyauta ba ne babu abin da za su samu da sauki shine su shirya da cewa za su yi aiki dole su zama su yi karatu sosai dole kuma su shirya za su yi aiki don su samu abin da za su yi zama rayuwarsu da shi nan babu rogonci kamar da na faɗa babu rogonci inda ka rogo ne ko kuma suna gan akwai wanda zai zo yana ba su kuɗi a kyauta karya ne nan ba dogara ga mutum ya yi maka komai wasu za su iya zuwa allah ya hore musu su samu alfama su samu family da za su taimaka musu amma idan baka riga ka shirya yadda za ka zo rayuwanka ya zama ba kamar shawarar da zan ba su kuma shine ka shirya kuɗi da zai taimaka maka mabi a shekara ɗaya farkon shekara ka shirya kuɗaɗen da za ka zo ka fara rayuwa da shi mm-hmm. kamin idan in ka zo first year naka sai ka fara aiki na second year kana savings kenan dole ne su zama masu saving ba wai masu kuɗi ya zo kawai a ci a'a rayuwar nan ba haka yake ba dole ne yadda za samu kudin da wahala dole ne ka zama mai natsuwa ta wuraren kashe kudi mm, ikon Allah. To malama Mary da zuwan kina Amurka yau shekara biyu zancewa kina cikin ta uku menene abin da baki sha'awa a rayuwar Amurka? na daya shine makaranta makaranta dole ne kamar yadda suke sa yara su je makaranta dole yaran ka su je makaranta sannan kinan kaso baka so ba dole yara sai sun je makaranta dole yaran ka su je makaranta kuma to in ba su je ba me ke faruwa in ba su je ba kai ma kana da damuwa kamar yadda experience namu da muka zo da wata mu dole ne aka tambaye mu makarantar dole ne mu nema mata makaranta aka an dinga tambayanta kina makaranta iyayenki sun sa ki a makaranta so rayuwar nan dole ne ka sa yaranka makaranta kuma yadda suke lura da makarantar yara babu biyan kuɗin makaranta babu za kai maka yaro makaranta a ciyar da yaro a dawo da shi har da motoci ake sa yara ko ya ba gida ba kyauta kyauta to mun gode kwarai mary akila yar asalin kasar najeriya da ke nan jihar maryland mun gode da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa

Babi kuna su kamu ya zo eh, ya kira ma bai kira ran ya ma ba ta kurun ma iman ta jiki. ana ba su ga suwa ya kare ni. Halu. Saka riba riba ya hitire ruwaje. Halu. Ka ta ba su kurun mutum don Allah. To gaida Abdulaziz yanzu kuma ga silabar ma ta sheshin jaridun Nijar. Shirin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Le Monde Aujourd'hui, wacce ta rawaito cewa shugaban kasar Nijar ya fara yunkurin tsaurara matakan farautar mahandama dukiyar jama'a. Jaridar ta ce wata sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan na nunin ba'idin ministoci. Manyan daraktoci ma ya zama dole a nan gaba su yi wa 'yan ƙasa bayanin adadin dukiyar da suka mallaka a kowace shekara. Jaridar Le na cewa ziyarar da shugaban jam'iyyar mpr jamhuriya ministan bunƙasa ayyukan noma albade abuba ya kai a gidan yarin filinge don duba jagoran 'yan adawa hamu amadu ta bar baya da ƙura kasancewar abin bai yi wa shugabannin madigar jam'iyyu masu mulki wato pnds tarayya daɗi ba Ya sa ake zargin su da ƙulla wata makarkashiyar da ta sa wasu magoya bayan mpr jamhuriya so mu bijirewa shugabansu albade abuba jaridar l'actualité ta bayyana cewa haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta cnt ta shigar da ƙarar gwamnatin nijar a gaban ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da haƙoƙin ma'aikatan ƙwadago da ke da ofishi a birnin geneva saboda zarginta da laifin toye 'yancin walwalar ma'aikata bayan da 'yan sanda suka tarwatsa wani gangamin da kungiyar malaman makaranta ta sinasef ta kira a zauren taro na mgc jadu seku da ke nan ya mai saɓanin alkawulan da nijar ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasan da ta saka wa hannu mu karkare da jaridar louis sahel wacce ta rawaito cewa majalisar ɗinkin duniya ta yaba wa jamhuriyar niger saboda gudunmuwar da dakarunta ke bayarwa a ƙarƙashin rundunar minisma mai ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasar mali mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya jean pierre lacroix ne ya bayyana haka bayan ganawarsa da shugaba isuhu a yayin ziyarar da ya kawo a nan nijar a ƙarshen mako inda ya ce sun tantauna akan batun samar da tsaro a kan iyakar nijar da mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurari ke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau yana so ne zan yi roƙo ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatinmu na jihar Bauchi muna so mu al'ummar karamar hukumar ganjiwa su ɗauki mana wani hanya da ya tashi daga garin kafin madaki ya shiga garin ringim ya wuce garin kawo ya je garin bakin ruwa lallai yin wannan hanya yana da matukar muhimmanci ma mu saboda manoman mu da 'yan kasuwa To assalamu alaikum da farko dai mai magana Muhammad Direban Murba Mashi da zamar hukumar Fana a jihar Yobe Najeriya BOA Hausa. bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar Legas akan hana ababen hawa da ta yi kamar su babura na haɗin ta saboda kuma babur mai kafa biyu a gaskiya hakan bai dace ba ya kamata gwamnatin Legas da gwamnatin Najeriya ya kamata su yi su yi duba a irin wannan gaskiya ba alkhairi ba ne domin an hana matasa da yawa cin abincinsu akan wannan sana'o'i da su daga da ilimi aka tanadar musu da za a hana sana'o'insu a taji lafiya biyu hausa mu. Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta kare. Sikare. Ina kira da mutanen namu na Najeriya don Allah kar a dinga la'antar shugaban ƙasa. In dai mutum ya riga ya jagorare mu ya zama shine jagora to ai mishi addu'a. Allah ya sa shi a hanya madaidaiciya. amma mutum daga in an dinga tsine mishi to abun sai ya dawo gare ka ya shafe ka shi yana can sama ba ruwanki kai da kake ƙasa kai za ka dinga sha wahala amma allah ya sa dai mu gane mu san abin da za mu faɗa mu assalamu alaikum biyu yau sunana usman To da wannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa takaitattu. To a takaice Ibrahim Daniel Arab Moy tsohon malamin makaranta da ya zama shugaban kasar Kenya mafi daɗewa akan mulki wanda ya jagoranci ƙasa tsawon shekaru na danniya da taɓaɓɓarewa tattalin arziki wanda tsananin almundahana ya haddasa ya mutu yana da shekaru 95 a duniya. Yau talata shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da mutuwar Moy. marasa lafiya da ke dauke da kwayar cutar coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai gadaje dubu daya da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da yawan mutanen da annobar ta kashe ya kai 425 a kasar china kadai yau talata jama'a kasar china sun ce zuwa yanzu yawan mutanen da suka kamu da cutar sun kai dubu da a talatin da takwas. A ɗaya bangaren kuma masana kimiyya a China sun ce sabuwar cutar kwaya cutar coronavirus ta kashe akalla mutum 425 da alama ta samo asali ne daga jemage. A wani bincike wato sabon bincike da aka wallafa jiya litinin a wata mujalla mai suna Nature masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halittar coronavirus tana da alaka da kwaya cutar da aka samu a jemagi a gundumar yunan da ke kudancin china binciken da ya nuna coronavirus yana da kama da cutar sars virus da kashi 80 cikin 100 wadda ta kashe sama da mutane 800 a shekarun 2002 da 2003 To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashin Gumal da ya tani gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Daryl Smith ni Ibrahim Kalamasi Raba ke cewa sai gobe ko kuma sai an jima can wasalam.